babban abin da nake kallo a rashin fahimta na mutane da basamun ba shine kalmar da ake dora mun ta shaye-shaye abin da na sani shine mafi akasari idan dai har ka tasa shaye-shaye a gaba to nasararka ba za ka cin mata ba za a kawo gift din kayan shaye-shaye da zaman burgewa abinda ni kuma ban ta'ammali da shi abin da na sani shine allah ya halitta mutane da dama a duniya akwai mutanen da suke da kamanni na masu shan hayaki da aka samu mutum yana da bakin baki skin din shi dark mafi akasari mutane suna kallon da idon shi ja ko sai a zata yana shaye-shaye kuma mafi akasari wasu zaka ga ba shaye-shayen ne ya mai da su haka ba a'a asali halittansu ne a haka bayan nan na tsindama waka mutane sai suke kanga min shaye-shaye wanda ni kuma ma ni na ganin kamar idan na shaye shaye hauka cewa zan yi da gaskiya saboda tunanukan sun yawa a cikin kwakwalwata ni na tunani ya zan yi faranta masoya na rai to kuma me zan sha to <laughs> yaushe zan aske gashi wannan tambaya ce da mutane da dama suke mun abin da na sani shine wannan gashin na riga da na saba da shi don tun kafin a sani mafi akasari mutanen da suka sani kusan da wannan gashin suka sani a kaina amma nima ina jin kamar na kusa aske kaina tas kwanan nan abin da ya fi sa ni farin ciki shine masoya na gaskiya duk yadda nake ganin suna goyon bayana wani abin yana matukar faranta min rai sosai gaskiya zan iya cewa kyaututtukan da aka mun wanda ba zan iya manta da su ba suna da dama a cikin rayuwata idan na zaɓi wata wani zai ga kamar ya gaza wurin kyautata mun shine abin da ya sa ba zan faɗi wanda nake ganin tafi mun farin cikin ba amma kyaututtukan da suka faranta min rai suna da matukar yawa a cikin rayuwata ita waka ga baki ɗayanta abin da na ɗauka ai baiwa ce kalamai masu kama zuciya suna daidai da baiwar da allah ya ajiye wa ɗan adam a kwakwalwarsa ni a haka nake abin da na fahimta wa maganganun mutane shine ina faɗar abubuwan da suke daidai da zuciyoyinsu ne shine kawai ah, waƙar da na fi so eh, idan zan ita ce waƙar da nake cewa ba ni dama ya masoyata mai raban ya gabaɗi zai gani ta, cikin masoyanki a yanzu na rata da ni zan iya baki rayuwata sunana hamisu sa'id yusuf amma an fi sani na da hamisu bareka ɗore ana ce min bareka ne da asalin sunan bon bareka ne Eh, ana ce min bareka sakamakon lokacin na tashi ina rawa irin ta kakkarya jiki irin rawan michael jackson shine ake kira na lokacin na samu nasarar eh, lasa gasa da dama na rawa to wanda suka haɗu suke rawan kafataninsu suka eh, sun sa a ransu kaman ni kaman za a ce gwarzo ne a ciki akwai wani yusuf kulubar bana taba manta da shi shine ya samun suna breka shi ya fara kira na da sunan kuma ga sunan ya bi na girma a cikin mawaka a duniya <laughs> mawakan da salon waƙoƙinsa suke burge ni suna da dama idan yanzu muka dawo gida zan iya cewa mawakanmu na dauri salon waƙar dan ana ce yana burge ni shata yana burge ni da dan maraya jos da sani sabulu sannan a zamanance yana son sadisi da sharifai don yana daga cikin abin da ya samu waka idan mun tsallaka kuma kasashen duniya to ina son michael jackson ina son osha lokutan da na fi samun waka shine lokacin bakin ciki da lokacin farin ciki